Jami'ar Jos ta samu nasarar kirkiro magungunan kashe zazzabin cizon sauro, cizon maciji, tafiyar ruwa da magungunan taimakawa mata samun ciki. A zantawa da manema labarai kan bikin cika shekaru arba'in da kafa jami'ar ta Jos. Shugaban jami'ar Farfesa Hayward Babale Mafuya ya ce, cibiyar koyon dabarun samar da zaman lafiya na jami'ar ta taimaka kwarai wajen horar da ɗalibai da ke sasanta tsakanin al'ummomin da a da ke gaba da juna. ana nazari ne a fannin magunguna daga itatuwa a magance eh, ciwon tsoro kuma wasu magunguna da za su taimaka hanyar haihuwa da kuma yawan suma an samu nasara kan waɗannan magunguna da kuma na magance tsarin ko kuma cizo macizai muna da waɗannan nasarori a waɗannan wurare Eh, da kuma fiye da haka ma har kuma muna kokarin kawo masu eh, rashin zaman lafiya tare su zauna eh, wuri daya su zo yi hulɗa su kuma duba duk abubuwan da suke damun su su kuma yadda da kansu cewa za su yi zaman lafiya a kan haka muka samu goyon baya daga jakadar kasar netherlands wato holland kenan a nan a abuja wanda suka ba mu wasu kudade da mun iya mun yi haka muka kuma samu taimako kuma daga wajen shi mai girma sarkin musulmi wato sultan kenan jami'ar jas ta yi shekaru arba'in kenan akwai matsalolin da za a ce wannan jami'a ta fuskanta kuma ta waɗanne hanyoyi kuka bi domin magance waɗannan matsaloli ba shakka akwai matsaloli babban matsala da muke samuwa shine na rashin filin da da aka ke ne a farko domin jami'a ta yi amfani da shi to lokacin da ba a samu kudaden da aka biya domin mutane su tashi su bar wurin domin jami'a ta ta malaki wuraren ba to akan haka din har an zo an an fara sayar da filaya a wuraren so wannan babban matsala ne wanda muna kokari a ba mu fasa ba har yau har gobe muna kokari da kuma roko jama'a da gwamnatoci su zo su taimaka mana domin mu samu waɗannan wurare domin jami'ar ta samu wuri da za ta yadu zuwa gaba amma akwai waɗansu kwasa-kwasai ko kuma shirye-shirye da kuke niyyar yi domin inganta rayuwar al'umma mun riga mun fara da sabbin kusa kwasai kamar na fannin noma da kiwon dabbobi da kuma har da lafiyan hakorin mutane da kuma ah, wakoki music mm-hmm. da archaeology kayan tarihi da ake tona daga kasa mm-hmm. da kuma eh, har ma da wasa jiki eh, sports. Farfesa Howard Mafuya ya kuma ce a cikin shekaru arba'in da kafata jami'ar ta Jos ta yaye ɗalibai fiye da dubu ɗari da hamsin a fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. zauna a lafiya al'umma ta ta kungiya zama lawan lafiya shine gaban Najeriya